بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى كان الدين والسلام عليكم ورحمة الله. bakwai shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam har yanzu dan ba manta ba muna cikin babin da yake magana akan siffar aikin haji da kuma shiga makka wannan kuma shine darasi na 60 cif وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم wa aisha an karbo daga aisha Allah ta kare da a gareta ta annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal manzo Allah ya faɗa laha gare ta ita aisha din yace da ita tawafuki bil dawafin da zaki yi wa ɗakin Allah wa sa'yuki bayna safa wal marwa da kai kawo da zaki yi tsakanin safa da marwa yakfiki li hajjiki wa umratiki ya ishe ki da aikin hajjin ki da umrarki ma'ana ta dauki aikin haji da umara idan ta yi dawafi daya ya wadaci umara da aikin haji idan ta yi sa'ayi kuma haka ya wadaci umara da aikin haji ba wai sai ta ɗawafi na umara daban na aikin haji daban sa'ayi na umara daban na aikin haji daban ba to wani irin nau'in aikin haji ne ake wa haka aikin haji na kirani saboda asali Aisha lokacin da aka tashi daga ihrami ta dauki niyyar aikin umara ne kadai tana da nufin za ta yi tamattu in ta je ta kammala umara ta sauke ihraminta ta ci gaba da amfaniwa da waɗannan kwanaki har yi zuwa ranar takwas ga wata sannan ta ɗauki niyyar aikin haji to tana ɗaukan niyya da aikin umara kafin a kai da shiga garin makka an je wani wuri da ake kira sarif sai jinin haila ya zo mata sai ta samu kanta cikin damuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da me kika tafi da shi tace umara kadai sai ce shigar da aikin haji dan ki zanto mai kirani kuma ki dukkan abin da mai aikin haji ke yi sai dawafi ne ba za ki yi ba har sai bayan kin riga kin samu tsarki kun gane wannan da kyau da haka Aisha sai dukkan abin da aikin haji ke yi da abin da kawai ba ta yi ba shine dawafi sai ta samu tsarki sannan da ta zo za ta yi dawafi shine manzo Allah ke faɗa mata wannan magana yace dawafuki bil baiti dawafin da zaki wa ɗakin Allah a yanzu dinnan wa sa'ayuki bainas safa wal marwa da kai kawo da zaki tsakanin safa da marwa yakfiki li hajjiki wa umratiki ya ishe ki ga aikin hajjin ki da umran ki ba sai ki na umra daban na aikin hajji daban ba sai wannan ke nuna wanda duk ya dauki ihrami da aikin hajjin da ake kira kirani aikin hajji da umra a hade to idan ya wannan ya wadatar da shi shine abin da wannan hadisi ke nuna wa rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito shi وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمل في السبع الذي أصاب فيه وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare su shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Abbas yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi lam yarmul fi sab'i alladhi bai yi sassarafa ba cikin kewaye bakwai ɗin da ya yi na ifa ba, bai yi sassarafa ba a cikin zagaye da ya yi guda bakwai na ifa ba. sai wannan ke nuna sassarafa da muka yi bayanin cewa za a yi a kewaye ukun farko wannan ana yin ta ne ga tsawaful kudum amma tsawaful ba ko tsawaful wada babu sassarafa a cikinsa kun bai tona da kyau dan gashi Abdullahi da Abbas na tabbatar wace lam yarmul annahu bisa salafa ba fi saba'i a cikin kewaye bakon da yawa dakin Allah Allah zai afada fihi wanda yayi a matsayin tawaful ifada wannan hadisi rawahu al-khamsa malama hadisi biyar sun ruwaito shi illa tirmidhi in banda tirmidhi wa sahahu al-hakim kuma imam al-hakim an-nisaburi ya inganta shi bisa da cewa hadisi ne sahihi kamar dai da muka faɗa abinda wannan ke nuna mana cewa tawafin da ake yin sa sarfa a cikin sa shine wannan tawaful qudum ko kace tawaful umra ga mutumin da yayi tamattu'i domin tawafin da yake na umra shine a matsayin tawaful qudum a wajensa to shine zai sassarfa a kewayen uku na hudu kuma abin nan kuma sassarfa mun ce wannan ya shafi maza ne da mata وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به an karɓo hadisi daga Anas dan Malik Allah shi kare ta gare shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi sallat zuhra ya sallaci azhar wal asra da la asr wal magriba da magriba wal isha da kuma isha'i a yaushe a wata rana hadisin bai bayani ba a nan da wayar bai bayani ba amma ya tabbata cewa annabin ya yi haka ne a rana ta sha uku ga watan zulhijja ranar da ake barin mina ranar da ake yin jifa ta karshe ga wanda ya jinkiri ga wanda ya zanto manta akhara to bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi jifarsa ya tattare kayansa ya baro mina ya sallaci azhar da la'asar da magariba yana nufin kowanne a lokutan su ba wai ya hada su wani lokaci guda azhar lokacin ta waccan ma lokacin ta waccan lokacin ta thumma raqada raqadatan sannan sai dan kwanta wata kwanciya ta takaitacciya ba barci mai tsawo ba bil muhaffaf a wurin da ake kira al muhaffaf al muhaffaf a larabci shine dukkan wani fili wanda yake ba ku zazzabo a cikin sa wanda ke tsakanin dutse da dutse akan samu rairayi mai faɗi a wajen galibi akan shakata da daddare a huta lokacin da rana ta yi sanyi to akwai wani fili tsakanin dutsen da ka baro makka kafin ka shigo mina wanda ke da wannan filin a da da tsakan kwani haka ko kuma yashi shin daɗe gashi nan kamar zuwa aka aka daidaita shi haka Allah ya yi shi to shine ake kira al muhaqqaq wanda mai hiri ne yake cewa khalilai ya'uja bil muhaqqaq manzila wala tabghiya an khaifihi mutahawwila to wannan ne abin muhabba wannan wurin an gane ko ya su da dama larabawa sun rera waka dangane da wannan wuri saboda wuri ne na hutawa idan dare yayi to annabi ya baro mina ba ya gama aikin sa ba lokacin da ya zo nan wajen dare ya danyi yayi magriba ya isha a daidai wannan filin na muhabba sai ya da zango a wajen sai ya dan kwanta ya huta bayan ya kwanta ya huta sun maraki ba sannan ya tashi ya hau taguwarsa ilal baiti zuwa ga ɗakin Allah fa به bihi sai yayi tawafi wani الوداع طواف بنك wada زي bankwana zai bar maka كمل an riga an kammala to me da amfanin kawo wannan hadisi dan sabanin da malamai suka yi yanzu kai ma idan ka kai sha uku da wata amina kai ma idan ka zo muhassab zaka dan kwanta kai barci bayan sallar sai ko ba za ka yi ba wadansu malaman suka ce manzon Allah yayi haka ne dan hutu bukatar hutu ce ta kama shi ba yayi ba dan ya shar'anta mana wata ibada ko kurba da zamu nemi kusanci wurin Allah waɗansu malaman suka ce a tun da dai annabi yayi kai ma an ka samu sarari kai to amma yanzu an riga an yi manyan tituna irin tagwayen tituna wani kan wani da irin da gadan nan wurin ma ba za ka iya shaida shi ba har wani marubuci daga cikin marubuta na kasar saudiya a waɗansu shekaru suka ce baya ya rubuta wani article a wata mujalla yana cewa la muhassaba ba'da yau. <laughs> bayan an riga an yi manyan tituna a wajen ce to daga yau babu muhassab gari ya zama kwalta da halili yake da kwalta <laughs> saboda ci gaban tituna ya kai wajen a takaice dai abinda wannan malamai suka tattauna a kai cewa dai annabi ba ya yi bane dan kurba hutu ne ya kama shi tsaya ya huta a wajen to amma idan kai abu ko da ba ibada bane annabi yayi kai sai kai a matsayin kana son annabi dan yayi kai ma bari kai ba za ka rasa lada ba ba za ka rasa lada ba amma ba a cewa shari'a ta bukace ka da cewa idan ka dawo daga mina sai ka tsaya al-muhaffaf wannan al-muhaffaf shine kuma ake kira al-abtah zaka ji an ce abtahu makka ko bataha'u makka wannan wuri shine dai wannan hadisi rawahu bukhari imam bukhari ne rubuta shi وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك كنجكو دان أنونا من أبين باشر أنت النبي ba an karbo daga Aisha Allah su kare da gare ta annaha lam takun taf'alu zalika ita aikin hajjin da ta rinka yi koda bayan rayuwar annabi ba ta kasance tana hutawa a wannan wurin na muhassab ba inda annabi ya dan kwanta ya huta ita ba ta yi wannan ba ai in nuzul bil abtah abin da ake nufi sauka daga kan rakumi ka dan huta a wurin da ake kira al abtah wanda shine al muhassab a baya wa taqulu har ma tana cewa inna ma nazalahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sande kadai annabi ya sauka a wannan waje ne li'annahu kana manzilan asmaha li furujihi dan saboda ya dace da wani dan masauki na hutawa wanda zai fi bashi saukin ya samu hutu kafin ya je ya dawo wato bayan ya taso daga mina ana tafiya ne akan rakumi kan gaba kamar yanzu ba motoci sai ya tsaya a wajen ya dan huta idan ya dan barci ya farka to sai ya tashi da karsashi da nishadi zai je ya tawaful wada ya tafi tace kawai annabi abin da yake na amma ba shar'anta mana ya cewa sai mun tsaya a wajen ba da haka ita ita bata kasance tana tsayawa a wajen ba nan nan da kyau وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أحدهم بالبيت أن يكون آخر أحدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض an kai ko hadisi daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma kale yace umiran nasu an umarci mutane wani da zai umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yakuna akhira ahadihim bil bayt ya zanto karshen ban kwanan su da ɗakin Allah shine tawaf na wada a wata ruwayan an sarrafa tawaful wada amma anan gurin an yi hazafin ta don saboda hankali na iya halalota ma'ana dai annabi ya yi umarni ga al'azai idan sun je aikin haji ya zanto karshen abin da za su yi a maka su bar garin maka shine ne tawaful wada shine karshen abin da za ka yi to ya kasance wani yace an yi umarni kaga umarni annabi to shi yasa malamai suke cewa shi tawaful wada din nan wajibi ne cikin wajiban aikin haji sai ce illa annahu khuffifa an al-ha'id sai dai an sauƙaƙe wa matar da take jinin haila in ta riga ta kammala aikin hajjinta tana zaune a maka ana jiran za a fita gobe ko jibi tana sa ran gobe ta tawaf wada ta tafi shikenan sai jinin al'ada ya zo mata ba ma cewa ta zauna har sai jinin al'ada ya yanke ta tawaf wada ya bar makka a an yafe mata tafi ba tare da tawaf wada ba ha kuma wadda take haihuwa ta zo mata ita ma an yafe mata inda lokacin tafiyar ta yayi jini bai yanke ba da ya ta ba sai yi tawaful wada ba amma kai wanda kake babu wannan to wajibi ne lalle ka tabbatar ka yi tawaful wada dama abin da zaka yi bayan ka kammala aikin hajji kana nan zaune cikin garin makka kana jiran yau ne za ku bar maka barin da ka san ba za a dawo ba an tafi kenan sawa'un za ku wuce madina ne daga madina kawai za a wuce da ku jidda sawa'un daga nan jidda za ku in ka samu tabbas za mu tashi gobe da safe yau cikin dare sai ka je tsawo ka yi tsawo wada ka samu tabbas gobe da azhar za ku tashi sai ka je da safe ka je ka tsawo wada karshen abin da za ka yi a maka kenan kana jira ko mota ku dauke da ku an gane ko وعن ابن الزبير رضي الله ba an كربو حديثي daga عبد الله بن الزبير Allah shi kare ta a gare su shi da mahaifinsa قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace salatun fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa al masjid al haram wa salatun fil masjid al haram afdalu min salatin fi min salatin fi masjidi afdalu min min salatin fi masjidi hadha bi mi'ati salatin rawahu ahmad wa sahahu ibn hibban wannan hadisi an karɓo daga abdullahi ibn zubair yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi haza sallah da zaka yi a masallaci na wannan wani masallaci kenan masallacin Madina afdalu min alfi salatin fi ma siwahu shi ita ce mafi falala sama da sallah dubu da zaka yi a wani wurin da ba shi ba illa al haram sai a masallacin Makka wa salatin fil masjid haram sallah kuwa a masallacin nan na maka afdalu min salatin fi masjidi hadha bi mi'ati salatin ba ba mi'ati wani bi mi'ati alfi salatin ne aka dai riwayan hadisin take sai dai nan an sami kuskure rubutu hmm? kowanne shi me aka rubuta kowanne bi mi'ati salatin to idan an kwatanta da wancan na baya kenan haka dai lissafin zai zanto ma'ana sallah a masallacin makka afdalu min afdalu min salatin fi masjidi ta fi sallah a masallaci na da ke madina bi mi'ati salatin da sallah ɗari to idan ka hada yanzu masallacin annabi in kai sallah a ciki in an kwatanta da sallah da zaka yi a nan sallah dubu to kuma sallah a masallacin makka ta ninka ta masallacin annabi so ɗari to idan ka kwatanta da sallah da zaka yi a nan ya zama sunan kenan dubu ɗari shi yasa a wata ruwayan hadisi sun ce bi mi'ati alfi salatin in an kwatanta da sauran masallatan duniya amma in an kwatanta fifikon tsakanin masallatin annabi da makka to wannan mi'ati salatin ke to mi to annabi na da dubu idan hada da makka ya zama dubu ɗari ke ina fata kun fahimci safi yawa a wata ruwaya shi yasa abin ya dan daure mun kai wato dai wannan me ke nuna mana falalar zama a makka da falalar zama a madina inda a ce makka da madina ba su da wata falala sai falalar da ke cikin waɗannan masallatan sai yanzu idan kai sallah azhar a cikin masallacin nan na makka guda daya daidai take da sallah dubu dari ta nan garin daidai take sallah dubu dari ta ko ina a duniya in ba masallacin madina ba kuma sallah masjidul dubu dari to shekara nawa kenan sallah shekara dubu dari shekara nawa za a kenan kowace rana guda biyar abin yana da yawa kwarai da sabon yana da yawa amma kun san tare da haka za ka iya gamuwa da wani mazaunin makka ya ce masa wallahi yau shekara ta uku ban shiga masallacin abin nan ka'aba ba akwai wani balarabe da na zauna haya gidansa a madina to wata rana ina sauri zan tafi masallaci shi kuma ya fito da motarsa sai ta rage mun hanya ya ajiye na a masallacin manzo Allah dake Madina muna tafiya kan hanya yace wallahi yau shekara sabira mun da masallacin manzo Allah dake Madina kaga wani makaramin tabewa wace to ka san su abin nan ko da lokaci ko ina akwai jahilai a duniya kuma duk inda jahilci yake sai ya sa mutum ya fahimci abu ba daidai ba shi wani na ganin tunda yana madina ya riga ya gama kawai da yake a busa kaho ya shiga aljanna ba abin da ya rage kawai abin da ya rage busa kaho amma aljanna kawai ta tabbata lahu a gare shi ya tsammanin sa wato dai wannan abin da ke nuna mana dukkan wanda Allah ya arzuta shi je umara ko ya je aikin haji ya kamata ya ribaci zama a waɗannan garuruka guda biyu kare ya sakaci wajen yin sallan farilla a cikin masallacin makka ko cikin masallacin madina saboda wannan falla ka ta kwace masa na'am annabi yana magana kan kowa da kowa sai dai su mata su yi sallah a gida ya fi lada su masu je masallacin annabi ya faɗi da nassan hadisin sa annabi ya faɗa cikin hadisi yace mace ta yi sallah a masallacin unguwar su ci yi mata alheri Samar da ta yi sallah a nan masallaci na ya nuna masallacin tun da rasa yace kuma ta yi sallah a cikin gidanta ya fi mata alkhairi sama da ta yi a masallacin unguwarsu to kuma a cikin gidanta ta yi a ɗaki ya fi mata alkhairi sama da ta yi a filin tsakar gida inda ba ɗaki saboda zan lokacin da ta koyi ibada ta tafi lada sallah ta in za su je masallaci ba a ta turkuni amma dai sallah a gida ta fi lada in ta ce zan je ka ce sallah a gida ta fi lada haka annabi ce ce duk da haka dai zan je ne in ji jami'i ba ka da kaza ka ce ba za ki ne ba

a'a tunda annabi ya ce wa mai al'ada ya ce ki duk abin da mai aikin haji ke yi sai wafi ne baraki ba safa da mara za ta iya ko da ba ta da sai dai a nan abin da malamai ke cewa abin da za su kafa wajen wannan hadisin tun da wannan ya nuna Aisha ba ta riga ta yi sa'ayi ba kenan har sai ta tsawafi sai wannan ke nuna ashe sa'ayin da za ka yi na aikin haji ana so yi biyo bayan tsawafi ne gane da kyau dole ya biyo bayan dawafi shi yasa ta jinkirta shi ba wai dan bai halatta ba amma dan saboda sa ayi wanda yake rukuni ana yin sa ne bayan an yi tawafi Assalamu alaikum hmm. dangane da sa'ayi da malamai suke akan idan mutum ya aikin haji ya rubu ne ta zuwa ya zuwa gara ya kokari ya dan taimaki da ya an ruwan sauran da eh wasu sai suna ganin cewa ga irin wannan falala da ake samu a Makka eh. kuma dina. Hmm. su kuma sai mu nan ba irin wannan ba suna ganin cewa duk ya fi a ba su fahimta ba an faɗa a wani wuri su ne ba su fahimta ba aikin hajji yana da falala kan mutum ya je yana da falala mutum ya je to amma idan ka je guda ɗaya ka soke faradi don abin da zaka je sauran nafila ne idan akwai waɗansu ayyuka waɗanda suka tsara waɗannan muhimmanci to sai mutum ya je ya yi su tunda duk abin da zaka yi sunan shi nafila yanzu duk aikin hajjin da zaka yi bayan kaya na farko sunan shi ne nafila to shi kenan shi yadda miskinai shi ma nafila ne ga sunan mayin wata a wurin ku ko a garin ku wata nafila za ta ke muka sauƙin aiwatarwa wadda sai ka biya tiket ka hau jirgi da kuma wadda kawai daga kofar gidanka ma za ka iya gabatar suwa wacce za ta fi sauki shi yadda miskinai alal hakika da mutum ya ta maimaita wannan zuwa aikin hajjin wanda galibi za ka samu cewa waɗansu al'amura na iya shiga cikin nariya ko takara tsakanin mutum da abokanai wanda aka saba duk shekara sai an je in baka je ba a yi surutu har gara mutum ya ce da ne har gara mutum ya ce da ne an gane ko abdullahi bin mubarak ya aikawa wannan fudal bin iyad ne ɗaya daga cikin sa ya rubuta wani wasiƙa ya je ya tare a ɗakin maka saboda farlan wannan sallah din su kuma sun tafi jihadi suna da'awa suna jihadi ya rubuta masa wasiƙa na cewa ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu man kana yuqdibu khaddahu بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب ريح الأبير لكم ونحن أبيرنا عرهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي na lardin har zuwa karshen baitin sa yake cewa ya kai wanda ya je ya fake a masallacin harami yana ta ibada da ka zo gurin da muke da abokanai adawa wajen yada musulunci da jihadi da ka san kai wasa kake yi yace kuna nan kullum ku fita cikin turare kuna kan shi a gari mu ko turarin mu kura a daji tayar da kura a hargitsa waje ta kuna kalimatullahi lahi al-ulya yace ina wanda yake jika gemunsa da kuka wai dan saboda takawa yana jin tsoron Allah yana ibada a ɗakin maka idan Yesu sujuda yana ta kuka ya jiga gemunsa da hawaye yace to mu muna jika gemun mu ne da jini a fagen fama waye ya kuka halala tsakanin wanda ya jika gemunsa da hawaye da wanda ya jika da jini ba za a hada ba ba za a hada ba yace magana ta zo mana daga harshen annabi magana sahihiya wadda ba a tsariya cewa kurar jihadi kura da ta taba kanka ko ta taba jikinka ko kafarka a wajen jihadi ba ta haduwa da wutar jahannama ba zai yiwu ba duk kafar da ta tirbuda da kura wajen jihadi to babu ita babu wutar jahannama da wannan wasiƙa ta same shi ya fashe da kuka ce wallahi ya yi mun wa'azi da gaske yake haka ne to kaga inda wani ne sai dauka zama a dakin kaba shikenan ya riga ya gama ai to kowanne na da ranar sa haka suke za su je jihadi kuma su je bayan shekara ɗaya biyu ka samu dama ka je kai umara ka je jihadi bayan ka samu dama ka zo kai wannan to dan haka sai ka rarraba ayyukan baka san wanne ne za a karfa ba matukar unguwar ku akwai talakawa akwai wanda suke cikin halin kakani kai ka tallafa musu wajen abinci wajen sutura wajen kuɗin makarantu in eh, makarantar ƴaƴansu shi ya yafi alkhairi saboda ka kaje duk umara duk shekara an gane wannan da kyau dan za zaka gane falalar wannan shine akwai hadisi masu dimbin yawa annabi sallallahu alaihi ke maganar cewa ga wani bawan Allah zai shiga aljanna saboda kare kare fa ya shayar da shi ruwa ya sha a cikin dabbobi fa kare yana daga cikin makaskanciyar daraja amma saboda nan zai shiga mai aljanna ya karin bayani cikin wani hadisi yace dukkan wani ma'abucin hanta ba wai sai bil adamu ba in dai ka ji kansa ka ji tausayinsa wajen sama masa abinci ko abin sha kana da lada a wurin Allah wanda za ta iya sabota ma shiga aljanna to ba kare ba mutane nawa suke jin kishirwa a unguwarka idan ka hada kudin aikin hajji na shekara biyu ko na shekara uku ba hol nawa za yi rijiyar sai nawa za ka yi da me da me za ka yi za ka samarwa mutane ruwa akwai inda ake bukatar rijiyar da za a sha ruwa a faɗi kalmar shahada a inda waɗanda ba musulmi suke ba inda zaka je ka gina musu rijiya daya biyu mai lafiya duk za su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah me yafi maka alkhairi da wannan da zuwa aikin haji da haka in mutum ya samu ya sauke faradi to sai amfani da zuke waɗansu ayyuka waɗanda shi kullum ku gane aikin alheri iri biyu ne imma wanda yake zai takaitu a kanka kai kadai imma wanda alherinsa zai ƙetare ka zuwa ga waninka abin da zai takaitu a kanka kai kadai ne sallar nafila cikin dare ni kadai ni kadai na amfana da abin ne karatun qur'ani ni kadai na amfana da abin ne haji ne umra ni kadai na amfana da abin amma idan zai kudi naira dubu goma naira dubu ashirin na sai abinci na raba ga talakawa ni kadai na amfana da abin har wanda ya ci abinci. to wannan aiki kullum wanda alherinsa ke ƙetare ka zuwa ga wani yana da matuƙar muhimmanci don shi ke nuna kai wato dan adam ne wanda ya san me ke kuma da wannan ne ibn taymiya ke cewa ita da gaba daya alaka da dan adam yake alaka ce iri biyu alaka tsakanin shi da Allah alaka tsakanin shi da halittu alaka tsakaninka da Allah alaka ce ta takawa alaka ta tsakaninka da halittu alaka ce ta ihsani babu yanda za a yi takawa babu ihsani ya kasance mutum ya zama kamili sosai haka ihsani babu takawa ba zai zama kamili ba yanzu kaga duk turawan yamma wajen tausayi da jin kai ana gogola su kai taimako duk wannan alaka ce ta me ihsani amma akwai takawa tsakanin da Allah sai wannan ihsani ba zai amfani ba to kai kuma ka zo ka dauke takawa kai kada amma babu ihsani tsakaninka da mutane ka tura auna to kai ma sai zanto takawarka ba ta kai yadda ake bukata ba shi yasa Allah ya hada su cikin aya guda daya inna allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum dole ba da za a karama su allazina taqaw fi ma bainahum wa bain Allah wallazina hum muhsinuna ila man ila al khalq ila al makhluqin dole sai da wannan wannan shine ibada kuma shine abin da ya dace mutum yi an gane ko sai yasa ko da takuduwa da mutane wanda suke fallala cewa su yi abin nan su yi su kaura su bar mutane su yi uzla su zare kansu daga cikin jama'a in al'ayan in sharri yayi yawa dan kar a fitine su koma daji su kebance su kadai sai ka samu alherin da suka yi hasara yana da yawan gaske shi yasa annabi ke cewa wanda ke cuɗanyuwa da mutane yake jure wa jafa'in su ya fi alkhairi saboda wanda ya gudu ya bar su dan kansu masa jafa'i din to kullum so ake kasanto mai amfanar jama'a dan an yi ku ne tare akwai rabita tsakanin ku rabita insaniya rabita islamiyya rabita diniya to ta yaya anta tanfasilu anhum wa ta'ishu ba zai yiwu ba dole sai ka rayu tare da su gaba daya rayuwa tare da su kuma su amfana da kai ka amfana da su Allah fahimtar da mu Abin da dai wannan ke nunawa wato kamar yadda muka faɗa duk wanda ya je wannan wuri ya ribaci sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi da ke Madina ko da jam'i ya sai ma shiga mota ka je kai kai kadai kana nan dai a matsayin sallah dubu din in ka dace cikin jam'i ne kuma ga ladan jam'i daban wannan wani abu ne kuma karin abin nan ne riba ta kenan haka a dakin Ka'aba mata ba ai mai da mun magana ta mata a wadanda suka riga suka yake haji za su yi amfani da wannan suna zai abin nan tunda yanzu ba a gida suke ba na eh to ya za ku yi ta mai da bubuwar hadisin Aisha ko mun mutu tun da ku ce komai ba to bismillah Mm. Hmm. ai duk abin da na faɗa muka kenan na ce wannan ke nuna mai kira ne zai iya tsawafi ɗaya sa a yi ɗaya ya wadatar ai tun tsazana mai ta wannan ina jin so biyu ina mai tawa ina ƙara jinjina ba kuma na ce mai kira ne wa alaikum salam a ai ba ai magana mai ta mutu bai ta mutu ya ba umara zai daban ake mai daban ba to zai tawa mu. duka sai sa sai ai umara ce daban wanda ba ruwansa da aikin haji sannan aikin haji daban kowanne kuma zai sa yi zai dawa fi kenan wa alaikum salam dangane da bayanin da aka mana na da mutum samu a wajen taimako eh. to sai ana samun ina je wannan wuri din ana roƙo roƙon kuma ana karɓa haka suke ganin cewa duk wanda ya zuwa aikin haji duk shekara wannan kuma jahilci ne wannan jahilci ne ina ga wanda yake cikin garin makka ba kai bane kake zuwa duk shekara ce ba za ka talauce ba wani a makka aka haife shi ya shekara sittin a cikin makka kuma talaka ne ba da kokobo shi kuma sai a ce me kuma dai duk yadda ya kai ga san Allah yake san addini dai bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a makan aka haife shi a makan aka turo shi manzo daga nan ya hijira madina ya sake zuwa ya bude makka shi da kansa kafin ma wani ya sake zuwa a yaje aikin hajjin ba sai da manzo Allah ya bude shi tukuna in akwai wanda zai kare shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya bar duniya ana bin sa shi sallallahu alaihi wasallam ita wadata ta kuɗi ba ita ce wadata ba wadata zuci ita ce wadata haka annabi ya faɗa innamal ghina ghina nafs wal faqru faqrun nafs wadata ita ce wadata zuciya kamar da talauci shine talaucin zuciya sai ka ga cewa kai talaka ne baka da hali ba ba karfi kake da shi da yawa ba amma irin yadda kake sarrafa kake rike gidanka da iyalinka wallahi wani mai kuɗi ba ya rike iyalinsa ka ya fi ka kuɗin in an yi gwanjan ka kasuwa ma zai saya amma ba ba zai iya rike gidansa ba yadda kake rike gidanka to kaga wannan shi yana da talaucin zuciya kai kana da mai wadatar zuciya shi ga kuɗi a hannu da yawa amma ba iya kacewa kada wannan talauci ne ai dan su kuɗi idan ana so a ji dadin su shine sai an sake su in suna rike da kai ba daɗi to shi ba zai iya saki ba shi kullun ya rike ne mu ammanu an babul fawati wal ihsari wannan babi ne da yake magana kan alfawat wal ihsar me ake nufi da alfawat mutumin da ake haji ya ce masa yaya zai kamar yaya aikin haji ya kubuce maka shi ne tsayawan arfa ta kubuce maka mutum ya je da niyyar aikin haji rashin lafiya ta kama shi a kwantar da shi asibiti bai fito daga asibiti ba sai bayan an da sauko daga arfa kaga ai matsala ta faru aikin haji ya kubuce masa to me zai yi menene matsayin hajjin sa wal ihsari mutumin da aka katangance shi a hanya kun tashi a jirgi za ku tafi aikin haji sai ya kasance ko ratsa ta sararin samaniyar wata ƙasa da ake yaki ana harbo jirage daga sama ba dole ku taka burki ba kaga dole a yi kwana kenan wannan ihsar kenan ko kun yi tafiyar kasa abokanan adawa suka rike ku suka yi garkuwa da ku ko suka hana ku tafiya suka ce ba za ku je aikin hajin ba ku ko kun riga kun yi ihrami abin da rage kawai ku je ku shiga maka ku yi aikin ku sai aka kare ku aka hana ku shiga abokanan adawa ko wani dalili daga cikin dalilan da za su iya sa a hana mutum shiga to yaya mutum zai yi shi da abin da za mu karanta cikin wannan babi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa an ka tangance annabi an tsare annabi an hana shi shiga makka fa halaka ra'sahu sai manzo Allah tsare mutum Allah saboda gare shi ya aske gashin kansa wa jama'a nisa'ahu kuma ya kusanci matansa wa nahara hadiyahu ya yanka hadayarsa hatta atamara aman qabilan har sai da shekara ta sake zagayowa sannan ya je umarsa wannan hadisi da wahul bukhari malam ya lamba daga kasa yace kana zalika fi umratul hudaybiyya sanata 60 hakan ya kasance a umra din da annabi yayi shekarar da aka yi sulhu hudaybiyya shekara ta shida kenan bayan hijira allati mana'ahu ahlu makkah min itmamiha wanda annabi ya dauko ihrami shi da sahabbai tun daga zulhulaifa ya zo sauran mil shida kada ya shiga makka kafirai suka hana annabi shiga وعقد معهم صلح وعقد معهم وعقد معهم صلح الحديبية النبي يقول لصلح دا يجي صلح الحديبية ترى فرجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا من العام القابل sai annabi ya dawo makka a shekarar da ta take zagayowa ya zo ya umarsa abin da ya faru shine annabi ya riga da ko ihrami da nufin cewa zai zo makka ya yi umara a shekara ta shida bayan hijira da suka zo hudaybiya sai suka yi sansani to hudaybiya din nan sunan wuri ne wadanda suka ce rijiya ce a ita ce sunanta hudaybiya wadanda suka ce ce rijiya dai shi farin jayi cewa rijiya ce a wurin sunanta hudaybiya sai annabi ya sansani a wurin ya rage mulki da ya shiga makka sai ya tura usman dan ya ce ka je ka samu mutanen makka ka labarta musu kar su gana taho da gungun sahabbai su dauka yaki na fito ba yaki na zoyi ba na zo ne in kawo ziyara dakin Allah in yi umarani da sahabbai na mu koma lami lafiya dan haka kar wanda ya fito yace zai yake mu Usman dan Affan ya ƙara sa maka shi kadai a matsayin manzo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan samu shugabannin Qurayshawa ya isar musu sakon da Annabi ya kofi su suka ce a wannan kan ba za ta yi ba yanzu idan har muka kyale Annabi ya zo yayi aikin ya zo yayi umara din sa ya fita lami lafiya a cikin garin Makka to wannan zai sa kwarjinin da muke da shi a idan Larabawa cewa mu kaɗai ne muke da ikon mu hana Annabi abin da ya ga dama wannan kwarjinin kuma zai zo ya fadi kenan mu ba mu yadda ba a ce dai a wannan shekarar ba mu yadda ba amma kai Usman tun da ka riga ka shigo gari albarkacin gani ido ga Ka'aba tun zaka je kai dawa biyin zaka yi Usman da akwai ce wallahi ma kuntu li atufa hatta yatufa rasulullahi sallallahu alaihi da dai ba zan je in yi dawa ba sai manzon Allah ya fara yi tun tunda kun ce ga labarin ku zan je in faɗa annabi abin da ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tara sahabbai ya faɗa musu cewa ga abin a kafin Usman ya koma ya je faɗa annabi abin da ake ciki sai ga labari yan yawo da jita-jita suka zo suka faɗa annabi cewa ai an kashe Usman da Affan a Makka annabi ce sun kashe shi ai in ko sun taba jinin Usman to ba za mu bar gari ba sai an masa gari yace wa zai mu mubaya'a annabi haka da hannunsa karkashin wata bishiya sahabbai suka zo kowa ya masa mubaya'a mutum 1400 kowa ya daura hannunsa kan hannun annabi bayan kowa ya kare annabi ya daga hannunsa na ko ya dora akan na dama yace wa hazihi an usman yace wannan a madadin usman nan affan za a je a yaki mutanen maka a wannan rana salmatu bin al-akwa yana ganin mu abu baya dai bata isa ba ya shigo layi yayi mubaya ya sake koma ya shigo layi yayi mubaya sai ne <laughs> sai ne guda uku shi kadai to ana cikin haka sai labari kuma ya zo na gaske cewa ai ba kashe Usman ba gashi nan ma ya taho sai Allah ya sa wannan to duk da haka Allah ya rubuta yadda ga wannan sahabban gaba daya laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatahan qariba mutanen maka suka zo aka zauna za a rubuta da sulhu sun turo wakilansu mu mai daka shekara kamar wannan shekara mun yi daka bari wata shekara lokacin kura ta lafa amma yanzu guguwar siyasar da ke yawo a duniya karaya ce a wurin mu mun kyale ka makka amma daga nan zuwa shekara mai zuwa ma san bayanin da za mu yi wa duniya ta kafofin watsa labarai a gane ba rabanci mu kai ba an siyasar duniya tun da take tasiri har to ya za a yi sai a rubuta sulhu a yi yarjejeniya tsakanin mu da kai annabi ce a rubuta yarjejeniya aka ce a rubuta ali bin abi talib zo zai rubuta yace haza ma kaza kaza kaza alaihi muhammadur rasulullah suka ce dakatar tsaya a nan gurin kada ka ce wannan shine alƙawalin da annabi Muhammad manzon Allah ya kulla da Qurayshawa in mun san shi manzon Allah ne me yana ya kasa ka rubuta Muhammad dan Abdullahi yadda kowa san shi mu bai san manzon annabi ce a goge kalmar Rasulullahi a rubuta Muhammad bin Abdullahi shikenan a rubuta yadda suke so dan Ali ce ba zai goge ba annabi ce a goge Ali ce ba zai goge annabi da kansa ya goge aka rubuta Muhammad Rasulullahi cewa to abin da za a yi shine ba za ku shiga Umar ba wannan shekara sai shekara mai zuwa annabi ce mun yarda duk wanda ya musulunta daga makka ya taho wurin ku to ku mayar mana da shi annabi ce mun yarda in wani ya yarda daga cikin musulmi ya dawo makka mu kuma za mu rike ba zai koma wurin ku ba annabi ce mun yarda ana cikin haka sai ga wani sahabi wanda ya yi imani yana boye ana yi masa azaba sai gashi ya gudo da sarka a jikinsa Yanzu zai faɗi gaban annabi kenan sai wannan mai rubuta tsohon ya ce kuma wanda za a fara ba mu shine wannan annabi ya ce mun yadda sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab ya ce ya manzan Allah ba mu ne akan gaskiya ba su akan ƙarya annabi ya ce kwarai mu ne akan gaskiya su ne akan ƙarya ce to dan me zamu karɓi gaskanci shin ma ba ka ce mana ma kai mafarki ba za mu shiga maka la tadkhuluna al-masjid al-haram insha Allah wa amina mu'allikin ru'usakum wa qasrina annabi ce na mafarki na ce maka za mu shiga amma na ce maka wannan shekara shiga za mu shiga amma ban ce maka wannan shekara Abu Bakar ya zallaci Umar yace wa baka da ba shi manzo ne yace wallahi na yadda yace to kar ka yi abin da zai kankare maka aikin ka rusa aikin ka bi cikin abin da ya faɗa wannan abin da Umar yi sai da ya ga cewa lalle yayi laifi dan me ma zai wa wannan annabi wannan tambayar sai da ya rinka ce da dukiyarsa sadaka dan ta cike gurbin wancan laifin a ganin ka babban laifi ne da yake bukata a yi masa kafara kada ganin imanin sahabbai dai to karshe dai aka yi do abin da aka yi wajen sulhun nan annabi ya koma yanzu gashi sun taho kowa da ihrami a jikinsa umar da su an tsare Kafara muka sauko a makansu annabi ya ce da tsakanin mutane ce to ya jama'a an riga an tsare mu ga su mu riga mun je mun yi umara ba yanzu abin da za a kowa da yake da hadaya ya yanka dabbar sa ya yi aski shikenan mu koma madina ku je ku yi aski ku je ku yanka hadaya ga wanda ya taho da hadaya ta sarka sai sabai suka yi juru sai da annabi komai ba annabi sake jira da musu suka yi tulu. sai ya tashi ga wurin matarsa ko musulma suna zaune yake ce mata mutane sun kusa halaka fa na ce ce zo sai ki me kace su yace na ce su aski ba su ba su ce je ka kira wanzami gaban sa ai maka askin ka gani mana sai annabi ya tashi zai gaban sa ya kira wanzami aka yi masa aski sai gani sabin ka ce ah da gaske ne ba kowa sai ya ana masa aski ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aski ya yanka dabbobin sa ya bar sarka fi sabilillahi sahabbai ma duk suka yi shi kina aka koma gida to wannan sai ba mu hukunci idan muka tafi za mu je aikin hajji matukar mun riga mun je miƙati min ɗauki ihrami daga miƙati sai wani abu ya tsire mu a hanya kafin shiga makka to sai mu daga inda aka tsire mu din nan sai mu cire kayan mu mu yi aski mu yanka hadaya mu dawo gida mun samu lada kun gane da kyau daga inda aka tsire mu din nan sai mu me sai mu cire kayan mu da ihrami mu sa kayan gida mu aske kanmu mu yanka me hadayar mu mu dawo gida shikenan to amma abinda malamai ke sabani shine wannan idan mutum yayi yayi a matsayin aikin haji ko kuma dole sai ya rama shi a shekara mai zuwa waɗansu suka ce ai ya riga yayi dan Allah ce fa in usirtum fa mastaysara in dai an tsare ku to abin da ya sauka kana da ku bayar shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha waɗansu suka ce idan mutum yayi wannan sai yayi qada'i daga baya dan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi aka tsare shi dinnan shekara da ta zo kuma sai da ya sake zuwa yayi umra dinnan to sai suka ce ai rama waccan wanda aka hana shi ne yayi shi da sahabbansa wannan zuwa malaman suka ce ba wani ramuwa wata umara ce sabuwa yayi wanda ba ta da alaka da waccan waccan lada ta tabbata gare shi tunda aka ce yayi aski ya riga abin nan lada ta tabbata yanzu wannan ta biyan kuma umara ce bai zaman kanta ba wai ramuwa bace kun gane ko to wannan dai shine ke ba mu hukunci na mutumin da aka tsare shi a hanya bai samu shiga maka ba amma in dama baka riga ka dauke ihrami ba ai baka shiga cikin aikin haji ba saboda haka ba magana kai yanka yanzu mun nan gura a ce mun ta baka gare mu a wajen kadi ko kartun to ai da abu zai hirami ba zai mu dawo gida ba wani abin da zaka yanka ko <laughs> ba wani aski da zaka yi amma wanda zai je hirami ya ga ya dauki hirami yi daga mikati to aka tsare shi to daga can ne daga zai aski ya dawo shi ke kun gane wannan da kyau na yankan nan to idan mutum ya shiga mikati kuma an saba mutane da su da cikin marka kan samu halayen hmm. babu hadiya wani a kuma mutum zai shi kenan sai aski ya dawo gida ana magana dama wanda ya riga ya kora dabbar ya tafi tunda masu kira ne suna kora dabbar ne ba sai sun je maka su sani mikati ne kano mikati ne a karka damu karka damu yawwa muka ce sai wanda ya dauki harami daga mikati zuwa kafin shiga ma aka tafi ne sai muka ce wanda ya dauka daga nan gurin ko sudan dan gida ka tare shi ai dama bai riga ga aikin hajji ba to hmm. ba za a shiga maka ba hmm. eh. shi nan daga duk da sai ka samu dabar ka yanka kai aski ka jira ranar dawowa ka dawo gida kana da lada wannan yayi ya riga ya ketare kati yana tun salbiya da suka je jirgi ya sauka a jidda sai aka taya kun yi latti wannan shekarar ba za a bar ku kuce ba askarawa suka hana mutane shiga makka shikenan ga ihrami jikin ka aika daga ga ihrami wannan hukunci ya shafe ka an gane ko وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجي واشترطي anna mahilli haythu habastani muttafaqun alayh an karbo hadisi daga Aisha Allah shi kare da gareta, ta take cewa dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam ala ta bint Zubair ibn Abdul Muttalib manzo Allah ya shiga wajen wannan mata da ake kira duba'a yar gidan Zubair ibn Abdul Muttalib fa qalat sai ta ce da shi ya rasulullah ya ya manzon Allah inni uridu al-hajja ina son yi aikin hajji wannan shekara wa ana sun sai dai kuma ni ba da lafiya ina son in je aiki haji amma gashi jiki na ba da lafiya fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sai da ita hujji wa shtarti ki niyyar hajin ki amma ki sanya sharadi anna mahilli haythu habattani sai ya ubangiji gashi zan yi aikin haji amma kuma ba ni da lafiya dan haka inda zan soke aikin haji na shine inda ka rike ni ma'ana inda cuta ta tsare ni daga inda kika je cuta ta tsare ki daga lokacin sai ki tsaya a nan gurin aikin hajjin ki ya kare ina ba za mu wannan gara kasa tana nan har yau ka san kana da laulayi kana da cuta ta yau da gobe kila idan ta taso maka ba za ka iya karasa aikin hajji ba ka san wannan to lokacin da ka je me kati za ka dauki irami sai ka dauka da wannan sharadin a zuciyar ka kayan niyyar aikin hajji amma ka riga ka nuna cewa ya ubangiji wurin sauke aikin hajji na shine inda wato ainihin rashin lafiya ta tsare rashin lafiya ta tsare ka nan sai kai aski ka sauke abin nan dinka ka yanka halayyarka daga wurin shikenan to wanda yayi wannan zai rama a shekara mai zuwa ko ba zai rama ba shi ma malamai sun yi sabani cikin cewa zai rama ko ba zai rama ba amma da mafi alkhairi shine in ya samu kuɗi ya je sake wani aikin haji yi da kuɗi in ba da hali kuma shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha dama aikin haji gaba ɗaya mun tsaya ilai sabila ne wadansu kuma suna bambance tsakanin umara da aikin haji in umara ce wato ba sai ya rama ba amma aikin hajji kuma sai ya rama duk dai waɗannan batutuwa ne na malamai وعن إكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول sallallahu صلى الله عليه وآله وسلم an karbo daga Hajjaj ibn Amr al-Ansari Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah yace man kusira wanda ya samu karaya aw arija ko ya gurgunce wato wani abu ya sa da tan lafiyar sa kalau gurguntaka ta same shi a hanya faqad halla wa alaihi al min qabil to daga wannan shi daga daga inda ya samu wannan karyar sai ya sauke kayan sa na harami ya yi aski amma me ke faruwa wa alaihi al min qabil shekara mai zuwa lalle je aikin haji ma'ana yana da hali kenan qala ikrimatu ikrima yace fa sa'altu ibn abbas wa wa aba hurairah an zalik sai na tambayi abdullahi dan abbas da abu hurairah game da haka faqala sai suka ce sadaka eh abin da ya fada maka din nan shi hajjaj bin amr din da gaske ke rawahu al-khamsa wa hasanahu at-tirmidhi wannan hadisi malaman hadisi biyar sun rawaito shi imamu tirmidhi yace hadisi ne hasan to wannan shine karshen babin da ya shafi ayyukan haji kuma nan gurin shine tsakiyar littafin bulugul mara. wato daga ranar da muka fara zuwa yau ne muka yi rabi abin da ya rage mana shine rabin littafi <laughs> kuma babin da za a tashi gaba babi ne da yake da matukar muhimmanci saboda mu'amaloli na rayuwar mu abin da ya shafi kasuwanci abin da ya shafi riba abin da ya shafi kamfani mu'amala da kamfanoni abin da ya shafi mu'amala ta ɗaiɗaikun mutane saye da sayarwa duk shine abin da kuma za mu shiga abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana yadda muka samu zuwa ƙarshen nan gurin tsakiyar littafin muna fatan kuma Allah ya ba mu iko zuwa har ƙarshen littafi insha Allah kafin tambaya a jiya na ce muku akwai ɗan takaitaccen bayani da zan yi mana saboda abin da ya shafi kamfani mu'amala da kamfanoni abin da ya shafi mu'amala ta ɗaiɗaikun mutane saye da sayarwa duk shine abin da kuma za mu shiga abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana yadda muka samu zuwa karshen nan gurin tsakiyar littafin muna fatan kuma Allah ya ba mu iko zuwa har karshen littafi insha Allah kafin tambaya a jiya na ce muku akwai dan takaitaccen bayani da zan yi mana saboda wata riga mun tsara tafiyar komai da komai kuma har yan uwa duk sun yi shirye-shirye na taron mu a nan gurin to saboda kun san matsalolin hanyoyinmu. mu saboda haka sai aka razanar da su waɗannan baki bisa ga cewa hanyoyin mu dai ba security sosai saboda musamman daga Maiduguri zuwa nan gudun akwai matsaloli da dama akan hanya to shawarwari aka kai aka tufka aka tufka karshe dai aka ce to matukar an samu jirgin sama to za a tafi mafi kyau a tafi Kano a jirgin sama sannan a shiga mota zuwa Jos wanda wannan hakan ta faru shine dalilin da ba a zo nan gudun ba to amma alhamdulillah wato abinda dai ya faranta mun rai shine yunkurin da yan uwa suka yi din a ah, na shiryen tarayyan waɗannan baki ku da kuma jama'a gaba ɗaya ku da zan iya tunawa da waɗanda suke halarta karatu nan da waɗanda ma ba su halarta duk kowa ya yi ƙoƙarin sa irin su malam dawud malam abdullahi abubakar siddiq malam zakariya da sauran yan uwa da wanda muke karatu a nan gurin sannan su alhaji rabu abdulkadir salir sirajo su duk dai yan uwa na ji duk taimakon da suka yi allah ubangiji ya saka kowa da alkhairinsa ba irin wannan shine yan uwantaka ta musulunci duk da basu zo nan din ba kan karshe muka yi magana da su malam Dawud da malam Ahmad Ibrahim a telefon cewa in dai da dama ya kamata a je a sadar da su a Jos kuma wanda din haka nan aka yi aka samu mota biyu daga nan gurin suka tafi suka je suka same su a Jos kuma suka yi ta ba da hakuri kwarai daga cikin dangane da rashin halartar su tare da yin alkawarin a lokaci na gaba insha Allah ba za a sami misin din haka ba to shine suka ce in dai na zo in ƙara jaddadawa a cikin taro don yan uwa su ji al hakika sun yi matukar farin ciki kuma sun nuna damuwar su kwarai da gaske bisa ga rashin halarta kuma lokaci na gaba ko alƙawarin halarta in sha Allah lokacin yayi kuma za a ji kuma abin da suke fata shine dukkan wanda ya wani yunkuri mace ko namiji wanda aka ambaci sunan shi anan da wanda ma ba ambata ba Allah sakawa kowa da gidan aljanna Allah albarkaci zurriyar kowa da dukiyar kowa cikin dukkan wanda ya wani taimako kai hatta kyakkyawan fata da mutum yayi Allah sakawa kowa da alkhairinsa kuma alaka dai ta riga ta kullu tsakanin su da yan uwa da suka je don su da kansu sun faɗa mun a haka din da sauransu kuma alhamdulillah a cikin waɗanda suke mahalarta karatun mu a bana an samu mutum biyu wanda suka sami admission a Islamic University na Madina daga cikin su akwai Mala Ibrahim gashi a gabana ko tashi mutane su ganka da mai maka murna <laughs> wanda ya sami admission bana zai je Madina insha Allah sannan kuma akwai Malam Hashim da yake ba akai kai yake zuwa sosai ba ma dan uwan malam abubakar siddiq nan malam abdullahi abubakar siddiq kuma muna sa da ran duk shekara kila mu samu ko da wata shekara da ta kuskure wata muna da sa da duk shekara za mu iya kacin kokarin mutu amma komai kuma sai mun hada da addu'o'i mun san cewa waɗannan yan uwa ba su kadai aka gabatar da sunansu daga nan Bauchi ba akwai waɗansu da dama da aka gabatar da sunansu amma dai Allah ya ci da waɗannan mutane guda biyu kuma abin da yake faruwa shine a islamic university na madina su dama gwamnatin saudiya sun yi wannan jami'ar ne kyauta domin ɗalibai na duniyar musulunci to sai ya zanto cewa adadin da ake ɗauka ɗin na 'yan waje ya fi yawa da haka ita take karɓar ɗalibai daga ko ina a duniya sama da kowace jami'a a saudiya dan kashi saba'in cikin ɗari na ɗalibanta duk 'yan waje ne kashi ashirin da wani abu ne ko talatin aka barwa 'yan ƙasa su ma su yi karatu a ciki to duk shekara akan samu jama'a sun gabatar da bukatun suna dauke su yanzu shekarar da ta wuce dinnan. nan mutum 800 ne daga Najeriya suka gabatar da application din suna dauke su suna da mai admission cikin mutum 800 daga Najeriya din nan mutum 400 duk sun cancanta a dauke su takaddun su sun kai matsayin a dauke su gaba ɗaya kuma kujerar da aka ware wa Najeriya 36 <laughs> to kaga in ba <laughs> in ba sa'a ba ne ga wani ya cancanta wani mutum 36 to shi yasa idan suka zo tsarin da ake bi shine sai abu jihohi a ga wani jihohi ne waɗanda suke da ɗalibai a yanzu haka university din waɗanne ne waɗanda ba su da shi cikin jihohin Najeriya din sannan wani jihohi ne aka taɓa yaye ɗalibai a ciki waɗanne ne wanda ko ɗaya ba a taɓa yayewa ba to gaskiya ta hanyar aka sai ga an fifita wata jihar akan wata wata jihar akan wata shine matsalar da aka samu da yanzu din a dai course din da muka a na bangaren Maiduguri nan ne ba aka dauki duk ciki kaga santa hudu ne ake kwas din da Kano da Maiduguri da Ilorin da Sokoto to an dauki mutum da 36 daga baɗaya a waɗannan kusa-kusan guda hudu din to guda goma sha ɗaya ne ko sha biyu daga santan mutum Maiduguri aka dauka da aka Kano da ina ne bisa kai yawan wanda tun da mutum talatin da shi da ne gaba daya guda goma din nan duk daga santan Maiduguri mutum goma sha ɗaya ne na jin sha ɗaya ko goma namanta mutum biyu daga jihar Bauchi mutum ɗaya daga goma mutum biyu daga Adamawa ya zama nau kenan biyar da mutum biyu daga yobe state mutum biyu ne ko a ah, mutum ɗaya kai mutum ɗaya ne daga yobe state shi da kenan da ko mutum ɗaya daga taraba ya zama bakwai kenan to hudun kuma gaba ɗayansu yan maiduguri ne <laughs> su kuma hudun gaba ɗayansu ga zanto yan maiduguri ne to duk dai shekara muna sa ran da yin Allah ya da ɗaya biyu gwargwadon yadda hali ya bayar amma dai na faɗi wannan bayani don mu san cewa ko da mutum ya gabatar da takardar sa ya ga samu shiga ba wai rashin cancanta bane ga irin rinsin da ake samu ba na manta a lokacin da nake neman admission a university na Madina shekara hudu ne ina nema sai a ta hudun na samu duk shekara zan aika da takardu na ban samu ba kuma wata shekara in sake har da kaina na je ba a dauke ni ba da mamata sha'una illa insha Allah shekarar da muka yi muka wakilci Najeriya a competition na Qur'ani na duniya gaba daya da kaina naje kuma an karbi takarduna an ce na cancanta dari bisa dari dawo gida za a aiko na ma da karshe ba da ni ba to komai a hannun ubangiji ke da haka duk wanda ya gabatar da kadunsa sai dai ya ci gaba da addu'a kuma idan mutum ya yi so ɗaya sai ya sake maimaitawa sai ga mai yawa ubangiji ya ci da mutum ya samu don haka muna fatan su waɗanda suka samu don Allah ya ba su ilimi mai amfani kuma su dawo su amfani al'umma Allah ya taimaka mana gaba da wannan shine jawabin da Ramadan ce yanzu a yi na ba su da alaka da aikin haji da haka za mu dan rika firkawa da wanda yake tambaya aikin hajji da wanda ba kamar yadda bukatar jiya ta nuna cewa kara ce an alsa da bismillah ina jinka ba wani ne ba da mutum kai ne ya ga wani da ba kuma akwai akwai matsayin ilimi da yake bukatar mutum in shi asalin wannan daura islamic university na madina suna tsara ta duk shekara tun sama da shekaru tun kusan shekaru ashirin baya da suka wuce kuma ana tsara tana bangarori na duniya daban-daban yanzu a bana a kasashe ashirin aka yi ta tsakanin afirka asiya da kuma europe country to kaga a amfanin tsara ta kuma shi ne domin saboda malaman da ke karantar da larabci da islamic studies kawai su amfana don saboda koyarwa a cikin da larabci ake manufa shi ne don a tsara ba su washi dangane da abin da suke koyarwa na addini da harshen larabci da kuma koya musu dabarun koyarwa na zamani da kara musu kaimi kan su ta wa'azi da karantaswa. to kaga ba lallai bane cewa dama duk wanda shiga course din za a ba shi admission ko ba wai ana yin course din bane dan bayar da admission din course din ko da ba za a ba da admission ba za a yi shi to amma sai so ga wata hanya ce mai sauki a maimakon ɗalibi ya aika da takarda ba su ganshi ba su takardun kawai za su dauka su ɗauke shi ya fi tun daga ɗaliban daga mutanen da sun zo sun shiga cikin wannan course a ciki a zaɓa waɗanda ake ganin sun dace da haka shiga course din kowa zai iya shiga matukar yana jin harshen larabci komai kankantarsa sa zai karu kuma idan ya shiga to amma ɗauka ɗin a university to kuma su kuma suna da sharuɗan su da suke ɗaukan mutum na farko dai ya zanto mutum ya gama takarda ya ya ya gama secondary dinsa ko da ta boko ce na biyu ya zanto kammala karatunsa da yanzu da za a ɗauke shi bai wuce shekara biyu ba da kammala karatunsa suna ganin idan kai shekara goma irin sha biyar da kammala sakandare to yanzu karatun ba ka manta sai dai fa in mutum bayan ya kammala sakandare ya cika kamar irin da yar diploma ko na makamancin haka daga dai shekarar kammala karatun ka zuwa lokacin da su za su dauke ka ya zanto bai wuce shekara biyu ba abu na uku kuma shekarun ka su zanto ba su wuce 25 ba a duniya saboda in ka kai shekaru 30 kana da iyali ba za ka iya karatu wasu ke gane su za ka tafi makaranta kana ta tunanin iyalinka amma saurayi da bai taɓa iyali ba <laughs> ba ya da matsala sosai to wannan su ne sharɗin da suke lura sannan mutum ya zanto yana da cikakkiyar lafiya dama sai yana da medical certificate wanda yake daga amintaccen likita ko daga amintaccen asibiti da ke nuna cewa wani lafiyar sa kalau baya da wata cuta ta laulayi da ka iya hana karatu ko wata cuta da a iya daukanta ko ta iya yaduwa tsakanin jama'a to wannan shine babban abin da suke to duk wanda takaddun suke haka kuma za a masa interview ta keke da keke a masa tambayoyi kan fannonin addini daban-daban a harshen larabci fikihu hadisi aqida da sauransu to shine matakan da ake bi wani daga fara yin interview din ma ba a karasawa an san ba zai iya ba kawai eh, saboda haka ba za a dade da shi ana interview ba za a ba shi hakuri za a sallame shi a ce shi ke ne tafi hmm. masu takardun boko suna eh, na farko a nan gurin suna karban fassarar da aka yi a nan gurin yan an yi ta daga wata cibiya ta ilimi kawai misali bayero university na san suna da bangaren da suke fassara dukkan littafai na larabci zuwa na turanci zuwa larabci to idan aka yi maka a can gurin kaga za a buga stamfi na jami'ar na wannan bangaren department din da suke tafinta din za su buga maka stamfin cewa ana aka yi su an fahimta ko ko dukkan wata cibiya ta ilimi da suka yadda da ita ina fata an fahimta ko kuma idan aka yi maka ko ba a can ba ko kai da kanka kai ka rubuta da kwamfuta rubutun yayi kyau za ka iya zuwa consulate na Saudiya ya buga stamfi a kai dan zai karanta na bokon ya karanta na na arabic din ya ga akwai kuma ya tabbatar wannan makarantar akwai ta in ya buga stamfi su can suka gani sun san an amince daga nan ke to matakan da suke bi ke haka in ma na bokon ne zan mutum ya je can da su in dai sun masa interview daga nan sun dauke shi da ya je can da su kuma suna da bangaren da suke fassara dukkan wata takarda ta turanci zuwa larabci ko ta faransanci zuwa larabci duk suna da wannan a cikin university idan mutum ya je baya jin larabci sun dukan dauki wanda ko baya jin larabci idan ya idan saboda wani lalura kamar a ce mutum ya shiga musulunci kuma sun da shiga musulunci zai wa musulunci amfani da san yana da wani ilimin daban ba wai haka yake ba kara zube da wanda ke kara zube fatiha za ka koya masa ya zo ya ibada shi kadai amma da dama tun yana da wani ilimin daban kila da shi fada ne ko wani rabaran ne ko fasto ne ya kai dai wani matsayi shi ma ko kuma ko da ba fada bane ba kaza bane ba yana da ilimin boko kila na digiri ko masters ko ma PhD sai a ga kwaɗayinsa game da addini ya shiga musulunci to shi mutumin da ya taɓa yin karatu kullum yana da wanda bai taɓa yin karatu ba akwai bambanci mai yawan gaske kowane irin karatu mutum yi an fahimta ko tun da kaga hatta karan da aka karantar da shi yana da bambanci da wanda ba karantar da shi ba da Allah ya ce to allimuna hunna mimma Allah makulla ba fa kullu mimma kana alaikum <laughs> kaga an karantar da shi shi sa aka ce in ya kama ba wanda ba karantar da shi ba in ya kama ko mushe ne to kaga kimar karatu kenan kowane iri ne to dan saboda haka idan mutum ya taɓa yin karatu a da kuma suka ɗauke shi din da wannan matsayin to akwai bangare na musamman wanda yake na Arabic for beginners wanda za a fara daga alifun ba'un ta'un sa'un cikin shekara biyu mutum ya iya larabci daga nan sai zabi course din da yake so ya digiri a kai ya zo kasarsa ta karantarwa na wazi kaga zaga zaga dalibai daga Amurka waɗansu daga German waɗansu daga Ingila waɗansu daga ina ne kasashen duniya daban-daban babu inda babu dalibai sama da ƙasa ɗari suke da dalibai a Islamic University na Madina a yanzu da digar wannan shekarar Najeriya tana cikin kasar da take da adadin dalibai masu yawa kwarai da gaske na ɗaliban mai yanzu na Najeriya da suke karatu a can sun kai mutum ɗari da sittin daga jihohi daban-daban na Najeriya musamman kuma daga jihohin arewa don daga shekaru goma sha ɗaya zuwa yanzu arewa tana samun kaso mai soka kwarai da gaske kasancewar waɗansu shekaru suka wuce baya ashirin talatin kudu sun fi mu samu to saboda kaga waɗannan inda suka dawo cikin duk mutum goma ka sarin ka samu mutum biyu rayayyu kaga za a sama wannan saboda babu yadda za a ce duka ɗari da sittin za su zama su zo su yi maka aiki ko da'awa baiwa ce daga Allah ba karatu bane ba wani na da karatun amma bai da garantar karantarwa ba zai iya jurewa a zage shi ko a faɗa masa ba daidai ba ko a ce kaza ba wani kuma yana da son jiki wani yana da karatun kuma amma yana ganin in yi karantarwa ba zai morewa rayuwar ba shi ma yadda ake morewa sai ya saje cikin jama'a ya more yadda suke morewa kaga duk kowa juriya ce irin wannan shi yasa sai makaranta guda ta yaye dalibai a shekara lokaci guda amma ba duka bane za su yi gwamnati ɗaya ne zai gwamna duk sauran suna gindin ce suna shan da sai sai wallahi gwamnan gari kaza classmate dina ne kala ina <laughs> ba zai yiwu haka duniya take saboda ka cikin duk mutum goma dai ka samu biyu ko uku to kila kai nasara alal akalli dai za a samu nasara abin da ke karantar da mu haƙuri wajen da'awa kuma cewa yau ka haƙura an yi maka abu kaza ba shi ke nuna ba za ka ci nasara ba mai yiwa goben shi ya fi dacewa duk me yasa annabi ya karɓi wannan sulhun tare da cewa a sharuɗɗan da aka yi a zahiri musulmai na ganin an kware su ko kai ma a nan gurin ka yadda cewa an kware musulmai amma annabi ya haƙura saboda me dan baya bai damu da haƙƙin yan musulmi ba ko alama a lokacin in annabi ce zai shiga makka da ƙarfi zai iya dan mutum dubu ɗaya ɗari hudu sun ishe shi yaƙi sallallahu alaihi wasallam a badar ai ba su kai haka ba su ɗari uku da wani abu ne amma yanzu dubu ɗaya da ɗari hudu kuma duk sun yau baya akan mutuwa aka ga ba magana ka samu abin da kake so to amma in suka shiga makka za su yi kan mai uwa da wabi su kashe wannan su kashe wannan akwai musulmai maza da mata wanda sun musulunta amma sun koya musuluncin su a zuciya da sa su jin tsoron gafaran makka ko musulmai in kuka je ku san su bakila ku kama hasu ku kashe to kashe mummuni guda ɗaya din nan illa ne shi yasa ubangiji ta'ala ce walaula ba an ka tawallahu ba <laughs> walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi farkon aya huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an azfarakum alaihim wa kana Allahu ma ta'maluna basira ubangiji shi ya kare hannunku ba ku musu ba ya kare hannunsu su ba su far ba su kafirai sai aka tsaya aka yi daidai lokacin da gashi ga ku ga makka ya hana ku shiga makka ya hana hada ya shiga makka ba ta yi sadakin Allah in za je a yanka ba kuka yanka daga nan ko koma shine ce walau la rijalun mu'minina sa mu'minatun can karshen ayata ta gaba kenan lam ta'lamuhum an tatawuhum ba dan waɗansu mazaje mummunai ba maza da mata yi mummunai mata da ko ba ku san su ba an tatawuhum mai yawa ku je ku far musu fa tusibakum minhum ma'arratun bi ghairi ilmin karshe zunubi ya same ku ba tare da kun sani ba ba dan su ba da ubangiji ta Allah ya ba ku izini kun yake su da haka can karshe sai ce law tazayyalu la azabna allazina kafaru minhum azabun alima da wannan mummunan na makka da na cikin garin makka da suke da suka koyi imanin su da sun fito to da mun umarce ku fito makka amma ba su fito ba shi yasa jinkirin da aka yi na shekara sai suka samu suka fito kuma da shekara sai aka je kuma aka shiga makka waɗansu suka fito wadansu har yanzu nan aka je aka shiga makka aka yi umara lami lafiya karshe aka zo aka yi fatawa makka ba tare da an yi hasaran jinin kowa ba wanda ma suka yi adama suka zo suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga wannan riba ce to wannan shine kadan ah, daga cikin littattafai masu kyawu a wannan babin littafin ibn al-qayyim dan idan ya kawo kowace gazuwa ko ya kawo kowace waƙiya da ta faru lokacin annabi sai ya ce ga durus din da ke ciki littafin ibn al-qayyim zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yana da kyau a wannan babin nasira kwarai da gaske alaikum salam abin da ba fahimta ba malam dangane da ah, sa'i na mai tumati bayan ya yi sa'i na tsura ah, yaushe ne zai na aiki a ah, sai ranar sallah sai bayan ya zo ya tsawa kuli fata da ya yi sa'i na ba sai kayansa ba to idan ya je dawo kuma yaushe ne zai dawo fina yakin haji to ranar ne zai sa'i a abu ne mai sauki kwarai kamar wani fatawa da suka bayar wancan wani wa'azi a cikin yi a cin babi cewa me um, tabbatarwa da kai kan cewa za a iya bin musu musubuki sallah wani shekara a ɗaya na yin me ya kawo musu buki sallah yanzu ko mana magana yake kai a'a wannan ne masu wannan ne wani yake cewa kin ya halatta a yi risa'i ko bai halatta ba abin da ake nufi da risa'i a larabci shine wato nuna jin takaici game da mutuwar wani wani bawan Allah ya mutu ka nuna takaicin ka game da mutuwarsa a rubuce ko a waki ya halatta ko bai halatta ba wannan ya halatta in dai magana da zaka yi babu guluwi a ciki sahabbai sun rinka yi wa juna da sa'i idan ɗaya daga cikin su ya mutu haka tabi'ai sun rinka yi wa juna da sa'i wato a cikin abiyat shi'ariya cikin baitoci na waƙe ka rinka ka ambaci ayyukan sana'a sai ba tare da zurfafawa ba ba tare kuma da wuce gona da iri ba wannan babu laifi alaikum salam Eh. wannan aya da ubangiji yake cewa innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal al haram alladhi ja'alnahu lin-nas sawa'an al-akifu fihi wal bat akwai maganganu da dama na malaman tafsiri akai waɗanda za su iya halarto ne yanzu magana take cewa sawa'an al-akifu fihi wal bat wato mazaunan makka da wanda yake bako daidai wa daida suke a cikin makka da wannan ne waɗansu suke kafa hujja da cewa a makka ba a mallakar gidaje sannan a makka ba a yin haya idan ka gina gida sama da bukatar ka bako ya zo zai kwanta ya fita firi ba ko kobo saboda Allah ya ce an al-akifu fihi wal akwai malaman tafsirin da suke da wannan fasarar akwai malaman fiqhun da suke da wannan ra'ayin akwai kuma waɗanda suke cewa abinda ake nufi sawa'an al'akifu fihi wal ba'd wato da dan gari da bako dukkan su hukunci ɗaya ne a wurin su wajen girmama garin makka wajen girmama masallacin makka dan a ƙarshe yayi magana akan sabo ne ya ce man yudhi fihi bil hadin bizumin nazukahu min azabin alim dukkan wanda ya nufaci yin aikin sabo a makka nufin na zuci kadai sai an maka azaba ko ka fasa to ballantana mutum ya aiwata makka tana da khasiyya ba sauran garuruka in kai nufi baka aiwatar ba malada za baka amma makka nufin ma kawai illa ne wa man yuridu fihi bil hadim bi zumin nuzukum min azabin alim assalamu alaikum a ba wannan bane ba ba yanda za a yi mutumin da ya salla a maka da wanda ya salla a nan bauchi ko daga abuja ma ba sa zama daidai tun daga shi hadisin annabi ya bayyana mana ba san ne birnin tare yawa. na'am abu a akwai wani abin da ke faruwa yanzu kuma nake gani ya kamata to Allah sana sani kiristoci wasu daga cikin su suna rike wasu hujjoji suna samun wasu da cikin musulmai suna wasu magana a kan trinity wato kasancewa su yadda suka yarda da cewa Allah Allah hmm. wato a da suke magana shine kamar suka kawo misali da inna anzalna inna na anzalna da sauran ah, wayan da suke magana mu kamar da Allah ya faɗa mu zai samu mutane suna kawo cewa kuna ce ah, Allah kuma mun ce Allah kaza kaza kaza to wannan sai ba shi alƙur'ani ya fito ba gashi ai Allah ne yake faɗa cewa mun shi da wa irin wannan abubuwa saboda haka suna rikitar da wasu jama'a da gani ya kamata eh, wato wannan abu ne mai sauki kwarai da gaske ina jin kun ji abin da dan waya faɗa cewa waɗansu daga cikin yan mishan sukan samu waɗansu masu rauni cikin musulmai su ce kuna inkarin aqida ta trinity wato at-taslis cewa Allah uku ne gashi ko Allah cikin Qur'ani su dama sai ce mun yi kaza mun yi kaza wanda ya nuna ba shi ɗaya bane ba to kaga a nan gurin su a church ake koya musu wannan ba addini da aka gina akan jahilci irin christianity duk inda Allah ya siffanta su cikin Qur'ani yana siffanta su da jahilai ne abdalli ne ke siffanta su yahudu ne malamai amma sun zuciya ya halakar da su amma nan jahilai ne jahilci ne yake su ya in ba haka ba duk wanda ya faɗa maka haka a matsayin ka na musulmi zaka tambaye shi Qur'ani da wani yare aka saukar da shi dole ya faɗa ma da yaran shi yanzu an ba shi fassara ne ko to Qur'ani da wani yare ya sauka ko ya ce maka da larabci ko ya ce maka ban sani ba in ya ce da larabci kenan ka sama abin da kake so in ma ya ce ban sani ba yanzu sai ka ce to ka ga baka san bayaran da aka saukar da shi yanda larabci ne to a ɗabi'ar larabci yadda ɗabi'a ta language din yake ka iya cewa mu a lokuta guda biyu In ma mu kana nufin kai da waninka ma mu kai ɗaya amma dan nuna ji da kai sai ka ce mu muka yi kaza ko da kai kaɗai ne kana faɗin haka a larabci ita ce nun din da a ka'idar larabci ke kira nunul mu'azzim nafsa nun ta wanda yake girmama kansa da jin bunkasa da kansa ko wanda yafi Allah jin bunkasa walahul kibriya'u fi samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim kibriya'u fa Allah shi ke da ji da isa a sama da kasa to akwai mai ji da isa ko a sama ko kasa ba Allah babu shi da haka sai ce mu ko da shi kadai ne wannan a larabci ana haka mutum ko da shi kadai ne na gari a tsakiyar mutanen barna ne al'umma din kamar da Allah ta yi na Ibrahim kana to na, annabi Ibrahim su uku ne shi ma a jikinsa ko shi dai ne ko a Bible shi kadai ne <laughs> to amma Allah ya ambace shi suna mai umma saboda mai kun siffofi da ake bukata al'umma su siffanta da su ya tara ya siffanta da su shi kadai su kuma al'umma suna zero da haka sai zama to ne wa al'ummar su kuma sun zama zero saboda menene dan adam shine sifa qualities din dabi'u halayya su ne ɗan adadin to su ba su da su shi ya tara shi kada kaga ya zama shine al'umma su kuma sun zanto sai dai a yi kirge kawai amma ba al'umma bane ba saboda babu siffa da ake bukata wajen al'umma da su to wannan shine ansar da ake ba su cewa qur'ani ya sauka da harshen larabci bilisanin arabiy mubin a ka'idar larabci kana iya cewa mu ko da kai kadai ne in ya zanto kana nufin girmama kanka ko ji da kai wanda ubangiji ta Allah na da wannan matsayin kai dan adam ne ba yadda baka nuna kai mai ji da kai ne Allah ne ke da wannan

sai muka samu malami kuma yana bayanin cewa salloli sallar da annabi ana aika kafa ta ita ce ne kuɗi ne to wannan abun ya ɗaure mai kai saboda idan aka yi kafa ta ramu gobe mu aka ga wannan sunna wasu masu da tafai da suke a'a an sallar da annabi ya hana wannan zai kawo mana wannan sai sallar da kuma da ya mana annabi da ya hana sallah a masallaci da yake a makabarta sallah kuma ana daukan ta ne akan islam baka iya da awar tafsir sai da nassi inda yana so ya kafa hujja ma ga hujjar da ya kamata an zo an fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya mutu da daddare sahabbai sai suka yi suka binne shi washe gari annabi ce me yasa ku je kun tayar da ni ba suka ce ai ya mutu cikin dare sai muka ga bai kamata a ce sai mun taso ka kuma dan wani ma har sai mun taso ka annabi ce wani yake ku nuna mun kabarin sa aka nuna masa kabarin sa yaje ya tsaya a kabarin sa ya masa sallah wannan ya fi hujja ma sama da su kawo wancan kaga yanzu wannan na kara musu karfi ne kan hujjar kafin rushe ta ko ba haka ba wai dan wata na ya iya kawo maka wannan to ita kanta wannan ba hujja ba ce ba da bakinsa ya hana mu ya je yayi a aikace idza ta'arada al-qawl wal fi'l ayyuhuma yuqaddam al-qawl muqaddamun ala al-fi'l lihtimali an yadkhula fil fi'l at-takhsis wa la yadkhulu fil qawl at-takhsis ka'ida ce sananniya wajen malamai sai annabi ya ce ku bar kaza a aikace sai ya zo yayi to tsakanin aikin sa zamu koyi da shi ko mu bi umarnin sa da yace kar ku yi dole za a bi wannan hannun da yayi ne cewa kar ku yi ka'ida kenan a baki annabi ya hana ya ambaci la'anta to ko da shi ya je ya kai ba za ka yi ba dan shi ya iya wata taksisi ne nashi ko ba haka ba amma hanin da yake babu taksisi tunda ya hana al'umma ne gaba daya yace la tusallu ilal muqabiri wala tusallu alaiha ka gani kar ku yi sallah kuna fuskantar kabari kar ku yi sallah akan kabari duk wannan annabi ya hana kenan da haka idan an samu waɗansu halaye ɗaiɗaiku da shi annabi ya ba sa kore wancan hannun nasa makwarar abin da za a iya cewa wancan abu annabi ya yi kila tafsisi ne ko karo na biyu mu ce wancan abu ya halatta a yi ga mutumin da ka samu tabbas ɗin an binne shi ba a yi masa sallah ba sai kuka zo daga baya ya halatta mu ji har kabarinsa bi masa dan ba za mu ce bari mu tono shi ba sai ya zanto wannan ya shafi wani hali ne mutum daya wancan kawai cewa ai sahabbai sun yi da haka annabi ya maimaita yo da addu'ar dukkan sahabban duniya da addu'ar da addu'ar annabi ba kaga ba za a hada ba saboda haka wannan shine ka'ida dai ba a yin sallah cikin mutum ina ganin jama'a ya kamata ku kula eh bismillah na da wata ka tabbatar da cewa za a iya wato wanda wanda ya mutu bunki sallah ke wata aka tambaya ana kai yi kace makaruhi to shi abun ya ni ban ce ba lallai baka ji ni ba a ah, makaruhi abun nufi me mai jami'i a wajen lafiya ne oh, oh. <laughs> kar ka hada magana guda biyu matsaloli ne guda biyu matsala ta ɗaya maimaita jami'i a masallaci ko ba haka ba matsala ta biyu halaccin bin masbuki sallah bin masbuki sallah ya halatta wannan hatta a littattafan malikiya sun nuna haka sai dai mutane ba sa fahimta za ga sun ki a wani wurin amma akwai matsalar da suka wanda suka zuna ya halatta dan me suna magana cewa kai ne ka shigo masallaci sallah ka samu limami a raka'ar karshe tare da shi da mamudinsa suna sallah suna cikin raka'ar karshe sai ka shigo ka shiga wannan raka'a kafin liman ya kai ga kammala wannan raka'a sai alwalarsa ta warware da ya tashi jawo wanda zai sallah sai ya jawo ka kai limanci ba suna kawo wannan ba to idan ya jawo ka kai limanci ya za ku yi kaga ai ba sai bai halatta sauran su bi ka ba yanzu tambaya suke ya za ku yi to dan Allah kai da aka jawo din da shi gobe mai matsayin ka masbuki ne kuma an sa ka ne kuma yanzu ana maganar waɗannan su bi ka <laughs> a ce an tabbatar da masalar tuntuni mu ne ba mu fahimta ba an tabbatar da ita tuni yanzu ya rage yaya za a kai da aka jawo yaya za ku yi ba wata matsala ta mai wahala ba matsala ta mai sauki yanda za a yi dai shi dai ya san a raka'a tana ke ko kuma ko san a tana kuke zai ci gaba da sallar safa sa da ku wurin zaman ku ne ba ruwan zaman ku bane bai shafe shi ba shi wurin zaman ku nan zai zauna wanda ba zaman sa ba nan zai zauna ba zai zauna ku kuma kun riga kun tabbatar raka'a karshe ce ana yin sajada din nan ta karshe cikin raka'ar ya dago ya miƙe ko kuma sai ku yi zaman ku kuna ta sa har sai ya je ya gama raka'a hudun sa ya dawo ya zauna ya sallama sai ku yi sallama dan ba za ku yi sallama ba kafin sa kuma ba za ku bi shi ba idan kun bi shi kun kara raka'a ba bu wani dalilin kara raka'a domin duk wanda ya kara wani abu cikin sallah da ganganci mai matsayin sallarsa ta alaikum. wa alaikum salam saboda ga wannan mutumin masubuki ne da haka bin masubuki sallah wannan ya halatta duk wanda yace bi halatta ba sai a ce meye dalilin ka al aslu shine al jawaz muna nan baqina al asl nabqa ala hadha al asl la nantakilu anhu wa natrukuhu illa bi dalil in mun samu dalilin da ya haramta sai mu bar asalin in ba haka ba ya halatta to shikenan menene alakar wannan da alakar karhanci a sallah a masallaci menene sallah a masallaci suna da bambanci kwarai da gaske domin wannan har yanzu akwai dangantaka tsakanin sallar waccan ta farko da ta wannan ta wani bangare don wanda kake bi sallah an ɗauke masa ikama a can gurin bai yi iƙama ba kabbara kawai ya yi shiga kai ma kuma ya ɗauke maka ikama da ka zo baka yi ikama ba kabbara kawai ta irami kai kai shiga da ka akwai burkushin waccan sallar amma waɗansu mutane su su kowane jam'i ibtida'an shine ake magana kafin sunan da kyau na kaga suna da bambanci da juna akwai wa'azi ko yau da dare kun ga tambayoyin ku ba na so in ce muku ba zan ansa ba kuma eh ga wancan da wanda ka amsa ne to shine me idan ya samu masbubin nan sun kai biyu ko uku wanda sun shiga sallah tare a lokaci daya idan wannan mutum wanda imamu ya jawo shi na shi ma ya zama imamu yanzu wanda sallah su ya cika sun zo nan suna jira imamu wanda sun shiga tare sun maza da zauna su jira imam ya salama su tashi a dan me za su jira su kuma kuma su ba su san tashi su za su su ta kare ne asalin su ba ta kare ba ai wannan waza ke cewa ba da su ba me yasa muka ce karwa dan su tashi dan bai halatta shi dadi ba wannan ne ya jawo tambaya dan bane bayani da aka ya a cikin mutasar ne hmm. cewa su ma za zauna a sun fi shi ya gama sallar da ya sallama sun tashi su su cika da su ka'idar sai sun bi shi eh. ai sallar su ba ta kare ba wato masail na fikihu masail na fikihu kullum ina son musamman yan uwa dalibai da suke iya karatun larabci wato su rinka komawa littattafan da suke har hada maganganu haka da koro dalili kamar littafin bidayatul mujtahid littafin bidayatul mujtahid yana da matukar kyau kuma gashi malamin malikiya ne an gane ko kamar littafin nail al-awtar na imamu shaukani yana da matukar kyau a wannan babin littafin almuguni na ibn kudama littafin almajmu majmu muhazzab na imam an-nawawi akwai az-zakhira na shahabuddin al-qarafi dan malikiya ne shi ma goma sha uku ne kaga shi ma fiqhul muqaran ne zai kawo malikiya da sauran mazhabobi a hada to irin wannan sai ka ga maganganu na malamai daban-daban kowanne ga madogararsa to a nan gurin ne za a ga wanne ne yake da dalili mai karfi wanne ne wanda ba da dalili mai karfi wanne ne wanda yake kiyasi bayan ga nas kuma an san la kiyasi fi murjin nas sai ga wannan ya taimakawa dalibai masu karantarwa sosai Allah dai ya taimaka mana suna ga sai mu dakata akademiya hakuri kuma sai lokaci na gaba dan gobe zan yi tafiya sai kuma na sake dawowa insha Allah Allahu akbar an ce akwai watsi bayan sallar isha din nan a nan a unguwar zaki bayan kammala sallar isha din nan Allah shi ba da yi yukun halarta wasu alaikum